Jama'a barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniya. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta tabbatar wa ‘yan ƙasar cewa za a gudanar babban zaɓen ƙasar da ke tafi kamar yadda aka tsara. Ministan Yaɗa Labaran ƙasar Lai Mohammed ne ya bayyana haka a Abuja, babban birnin ƙasar a lokacin gabatar da ci gaba da ma'aikatarsa ta samu ƙarƙashin gwamnati mai ci, a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai game da kalaman da wani babban jami'ar hukumar zaɓen ƙasar ya yi na cewa zaɓen ƙasar na fuskantar barazanar sokewa saboda matsalar tsaro. Ministan ya ce matsayar gwamnati ita ce zaɓen 2023 zai gudana kamar yadda aka tsara, ya ƙara da cewa Babu abin da ya faru da ya sauya wannan matsayi. Mun sani cewa INEC na aiki da jami'an tsaro domin tabbatar da samun nasarar gudanar da zaɓen a faɗin ƙasar. Hukumomin tsaro na ci gaba da aiki ba dare ba rana domin tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali, don haka babu wata fargaba, in ji ministan. Hukumar zaɓen ƙasar dai ta saka ranar 25 ga watan Fabrairu a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban ƙasar. Rundunar ‘Yan Sanda a Jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce jami'anta sun samu nasarar kama wasu mutane biyu masu safarar makamai zuwa jihar, ciki har da mace guda biyu. Mutanen biyu su ne Emmanuel Emmanuel da wata mace mai suna Nana Ibrahim. An kama su ne akan hanyar Gusau zuwa wanki zuwa ɗan sadau. an kama su ne ɗauke da harsasan bindiga kimanin 325 da mazubin harsasai na kirar bindigar AK-47 guda ɗaya. Sanarwar ta ce an kama mutanen ne bayan samun bayanan sirri kan mutane wanda ake zargin sun ɗauko makamai ne daga jihar Benue zuwa wani sansanin 'yan bindiga a jihar Zamfara. Rundunar 'yan sanda ta ce a yayin tuhumar mutanen sun amsa laifin cewa sun daɗe suna gudanar da wannan haramtaccen kasuwanci tsakaninsu da 'yan fashi a Zamfara da wasu jihohi maƙwabta. Kwamishinan 'Yan Sandan Jihar Kolo Yusuf ya jaddada burin rundunar na ƙara rayuka da dukiyoyin al'umma tare da kiran jama'a da su haɗa hannu da hukumomin tsaro domin tabbatar da ƙudurin rundunar. A ƙarshen makon da ya gabata, da ya gabata ma dai rundunar 'yan sandan jihar ta samu nasarar kwace makamai masu yawa a jihar daga hannun masu safarar makamai wanda rundunar ta ce sun ɗauko ne makaman ne daga jihar taraba domin kai sansanin 'yan fashin daji. Ƙungiyar likitoci masu neman ƙwararrewa a Najeriya ta yi barazanar tsunduma yajin aikin a faɗin ƙasar matuƙar gwamnatin tarayya ta gaza biya mata buƙatanta a wata wasiƙa mai ɗauke da sa.